Yayin da ana ci gaba da ƙoƙarin inganta lamuran tsaro a duk faɗin jihar Imo, ita rundunar 'yan sandan jihar ta ce a halin yanzu ta kwato wani mutum da matarsa mazaunan Amurka daga hannun masu garkuwa da mutane. Koya al'amarin ya faru, Malam da suki galadanci ne kwamishinan 'yan sandan jihar. Akwai waɗanda aka yi garkuwa da su tun ranar 17 ga wannan watan na Disamba. amma abin da ya faru babu wanda ya gaya mana ba san me yake faruwa ba to cikin ikon Allah cikin nasara sai masu bamu bayanai na boye sai kudin suka zo mana da bayanin cewa an ga waɗansu mutane suna ta kashe dalar Amurka a wani hotel da ake ce mata Nick Hotel a cikin garin ware suna nan suna ta kashe kuɗaɗe na Amurka dalilin wannan sai muka je sai muka kama mutum biyar bayan mun kama wannan mutum biyar to kuma cikin ikon Allah guda uku daga cikinsu akwai wanda ake kira Geoffrey akwai wanda ake kira Richard da kuma wanda ake kira Cijoke sai suka yi mana bayani cewa gaskiyar magana sun yi garkuwa da waɗansu mutane guda uku wanda suka zo daga Legas ko mutanen Amurka ne a wannan sanadiyya ne suka samu wannan dala ta Amurka to suna ina suka ce gaskiyar magana suna can cikin jeji inda suka ɓoye wa mutane to inda suka koyi wannan mutane suka ce gaskiyar in mun je za mu je mu kubutar da su to akwai matsala ta in eh, za su iya rasa rayuwarsu dalilin wannan shi muka yi amfani da wayan tarho gsm sai suka dinga kiran wayancin wanda suke tare cewa to mun ba shiga wani hali a nan yanzu mu ba wai muna tsare ne muna nan amma abinda muke ganin ma'aikatan jami'an tsaro suna yi lallai ya kamata ku saki wayannan mutane in mu sake su ba to duk abin da ya faru da ku ku ka jo mu kam mun yi ta kanmu dalilin wannan wance wanda suke da su a dajin wato ebema ohaji wani wuri da ake kira uh, awara sai Allah ya sa suka yadda da wannan magana wannan suka yi ta musu bayani suka yi ta musu bayani har suka yadda to shi kenan sai suka ce to za mu zake su daidai wuri kaza ce ya kamata domin an matsa mutanen daga Amerika suke abin da muka samu ya ishe mu mu yi kokari mu maza maza mu sake su su bar wurin mu kada mu jawo kanmu to nan su ne to ana cikin wannan suka zage sai shi shugaban ah, wato Victor joffrey na federal sars namu kai yana tare da wannan masu musa bayani sai tafi cikin jejin to yana nan bai dawo ba sai yau safiyar yau allah ya taimake shi ana ta bincika cikin jejin sai ga wa'annan mutane guda uku an gan shi da aka tambaye su wa'annan mutane guda uku a ciki da akwai wata mata da ake kiranta joy ita ce matar shi emmanuel da kuma dan uwansa stephen sunan ubansu ufo madu kuma dai mutanen nan garin ne ita joy ta baro garin new york daga america bakwai ga watan disamba ta bi kenya airways ta zo najeriya takwas ga wata shi ko mijin ya baro new york goma ga watan disamba ya zo sha ɗaya ga watan disamba wato lagos daga nan suka haɗe da shi stephen da yake mazaunin lagos ɗan uwansa ne sai suka kamo hanya kuma suka zo oye sha bakwai ga wata suka zo lafiya lau suna kan hanyar su na zuwa Villa garden hotel daidai kusa da concord hotel wurin bakwai na dare na sha bakwai ga wata kurin sai waɗansu mutane suka tare su da mota da kuma kayan sojoji a jikinsu sai suka fito da su suka kama su suka canza mota suka tafi da su cikin ikon Allah wannan bayanan da mutane suka karfafe mu da su wanda shi muke gaya mutane ko da shi suka karfafe mu da shi Ga shi nan ya tasiri mutane an ga suna da kashe dalolin America su kuma ba yan America ba ba kuma aiki suke a inda ake samun dala America ba kaga sai ya jawo aka gaya mana dalilin wannan aka kama su su kuma wancan babu wanda ya san sun zo gari wanzu na a zo a kawo insan da kara su bu ma san an kama su ba yanzu wani hali suke ciki duk gaba ɗayan su an same su lafiya kuma sun zo suna nan mun haɗa su yanzu da yan su an sake su komai lafiya lau ba matsala bayan kuma su da Richard da Chijoke da Goffrey su uku za mu kai su kotu in Allah ya so ya yarda za a gurfan da su gaban kuliya daga ƙarshe dai kwamishinan ya yi kira ga al'ummar jihar da su ci gaba da ba da goyon baya a yunkurin murkushe miyagun laifuka da kuma tabbatar da zaman lafiya a jihar baki ɗaya. Yanzu kusan sau biyar kenan a tsawon watanni biyu 'yan sanda a jihar Imo suka damke masu satar mutane da niyyar karɓar kuɗin fansa. Alphonsus Okorigwe, muryar Amurka, daga Owerri, Najeriya.